kowa na iya mutuwa amma dai an bi tsammanin ta ga tsoho wanda ya kai gargara amma hayo bai bakariya ba kuma kawa mutum sama da miliyan 200 mutum miliyan miliyan goma miliyan ishirin miliyan talatin miliyan hamsin miliyan tamanin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu kayan wanga ya kai mugun makareci